Miji na gari burin 'ya mace Bismillahirrahmanirrahim. Babi na goma sha ɗaya. Yana tsayawa ta buɗe murfin motar ta fice zuwa cikin gidan bakin da ɗauke da sallama. Zainab ce ta rugo da gudu suka rungumi juna cike da tsantsar ƙaunar juna. suma kin ga yadda kika yi kiba kwana biyun nan da ban ganki ba? Cewar Zainab tana ƙara bin Nasimar da kallo. Dariya Nasima ta yi sannan ta ce sirrin Fatiha kenan Hajiya ta. Gaba ɗaya suka kece da dariya har da tafawa. in kun gama shashancin naku kwa so daga cikin ɗakin cewar ina da ke zaune a tsakar ɗaki tana shafa kafar ta magani shiga suka yi suna dariya na suma ta rarrafa jikin ina tana faɗi ya haƙuri ina ta barka da haka." barka da ƴata ya gidan ina ta ce tana shafa kan suma. fuskar ta ɗauke da murmushi lafiya ƙalau ina mun same ku lafiya shigowar ƴaje ce ta katse musu hirar inda ya shigo bakin shi ɗauke da sallama Fuskarsa ba ya bo ba fallasa, wuri ya samu ya zauna kusa da Inna sannan ya rusunar da kansa ƙasa ya ce, Inna barka da haka, barka dai Abdul Jabbaru, ya aiki? Aiki ba daɗi Inna, ga shi har hutun ma ya ƙare jibi za mu koma, masha Allah, to a mai da hankali kuma a riƙe amana, insha Allahu. Shiru ne ya biyo baya na 'yan wasu daƙiƙu sannan Eji ya sake cewa, Inna ya kamata a je a siyo mana su makayan ɗakinta. ɗakinta kowace mace take buƙata a sa mata a ɗaki ita ma don ta fi samun sakewa a nata ɗakin don nawa ɗakin ta ƙwace yanzu ina ganin aka mallaka mata nata hakan zai fi ya ga ƙarshen magana yana satar kallon na saman aiko cikin sa'a suka haɗa ido turo ɗan ƙaramin bakin ta gaba ta yi gami da juya ido cikin salon ɗaukar hankali ta ce ku ji min ankur da wani dogon jawabi yanzu in duk jikin inna kunne ne ta ya za ta yarda na kwace maka ɗaki sai ka ce na fira ƙarfi ta faɗi tana murmushi kashe ta yayi da wani shi'umin kallo wanda sosai ya kashe mata jiki ta sunkuyar da kai ƙasa hannu sa aljihu ya ɗauko rafa guda ta dubu ɗari ya miƙawa inna sannan ya ce wannan kuɗin ba na ƙasar nan ba ne hannu ya sa a aljihu ya ɗauko rafa guda ya miƙa wa Inna sannan ya ce, Wannan kuɗin ba na ƙasar nan ba ne Inna, amma su ta kai a kowace ƙasa ana kashe su. Ku tafi tare da su Zainab da wannan agun sarkin surutun ta zaɓi abin da take so. Kowace guda ɗaya tana a mazaunin dubu hamsin da biyar ne na ƙasarmu. Yana gama faɗi ya rusuna yana kallon agogon hannunsa ya ce ina zan wuce ina da ganawar da zan yi da na lokacin da ya bani ya karato kar in sa'a masa ba komai abdul jabbar allah ya maka albarka na kuma ji daɗi da ka dawo abdul ɗina na da mai kamanta gaskiya da adalci da riƙon amana insha allah ba za ka taɓe ba cewar inna wacce awayen farin ciki ke biyo idanta ta sanko na ƙaunar ɗan nata na gode inna sai an jima zan dawo zan dawo su kuma bayan in kun siya sai ku haɗa ni da su in musu bayanin abin da za su yi yana kaiwa nan ya miƙe ya yi waje inna na sa musu albarka na sama wacce ta yi rashe-rashe kan kafet ɗin inna ta kalla ta ga ba ta da niyyar bin bayan eji ɗin a hankali ta ce nasima ki je mana gun mijinki mijin naki kiji ko akwai wani abin da yake so a siyo miki bayan kayan ɗakin ta faɗi fuskar ta ɗauke da murmushi cikin sigar dattako zumburo baki ta yi sanan da ta suri hijab ta bayan shi ba don ranta ya so ba tafe tafe tana ta ɗiɗɗige ƙafa alamun da ke nuna an takura mata sai ta biyo shi Ga mamakin ta tsaye yake a tsoron gidan ya jingina da bango ya haɗa hannayensa a ƙirjinsa, yana kallon hanyar da ta biyo. Sosai ta ji kunya ganin yanayinsa da ta yi ɗan sosa. Dan sosai ta fahimci bai ji daɗin yadda ta taho ɗin ba, a kunyace ta ƙarasa kusa da shi da ta tana ɗan sosa kai ta ce tana harɗewa Mm, dama, dama na ce, dama me kika ce ne? Kin ga malama, ba na son wani kame-kame. Kin ji ko sai dai zan baki satar amsa guda ɗaya in kina so. Ya ga ƙarshen maganar yana murmushi. Satar amsa kuma an kun, to ta me kenan? Ta tambaya tana ɗan ware ido. Hannu ya sa ya kamo hannunta gaba ɗaya sannan ya Bata jikin shi sosai duk da ƙoƙarinta na son ta ƙwace jikinta amma bai bata damar yin hakan ba. Ya ce mata a tausashe, "Duk ƙiyayyar da zaki nuna min ki yi ƙoƙarin danne ta a gaban mahaifiyata ko ƴan uwana gudun zubewar mutuncin ki a gurin su kin ji ko ki faɗi yana lakace mata hanci Na sama wacce tun da ya fara maganar kunyar duniya ta gama cika ta sai yanzu ta gano ba ta kyauta ba Abinda da ta yi ga maƙudan kuɗaɗen da ya bada a mata siyayya. amma ba gode bare na gode a hankali ta miƙa hannunta kan kafaɗar shi ta juya suka fuskanci juna sannan ɗayan hannun ta rungume gadon bayansa a kunyata ta ce hankul ka yi haƙuri don Allah, kuma ni ban ɗauki hakan a matsayin nuna ƙiyayya ba ko godiya ma na bari ne in muka je gida na miƙa maka ta musamman, amma don Allah ka yi haƙuri. Eh je kasa magana ya yi, jin shi rungumi a jikin Nasma, wani ri'imtaccen ƙamshi yana dukan hancinsa a hankali ya zagayar. zagayar da hannayensa kan kwankwasanta sannan ya ce baki yi laifin komai min laifin komai ba kawai shawara na baki ta yadda za ki dinga ɓoye iyayyata a gaban ahalina kwantar da hankali ce kwantar da kanta ta yi a kan ƙirjinsa sannan ta ce uncle ni ba ban ce maka ina ƙin ka fa to na ji amma faɗa min kina so na a hankali ta girgiza masa kai sannan ce ba wannan ba wannan a raina uncle ji yayi kamar ya saka mata wuƙa a ƙirjinsa a hankali ya sake ta sannan ya matsar da ita daga jikinsa ya ce to ba damuwa kamar dai yadda na shawarce ki dinga ɓoye kiyayya ta a idan masoyana yana kaiwa nan isa kai yayi ficewarsa ko ganta bai yi ba sai jin karar tashin motsarsa ta yi Sa'a ta yi jiki a sanyi tana tunanin to menene aibu a kalamanta da ke sawa ya fusata. Gan ta rasa amsar ne yasa ta juya ta koma cikin gida ba tare da faɗuwar ko ba tare da damuwar komai a ranta ba tana shiga ta samu inna da zainab duk sun ɗauko mayafansu ita kaɗai suke jira bin su da ido ta yi tana murmushi ta ce kai inna ni fa gidan suna na zo na ga kuma ba alamun hakan a wannan shirin naku ki je ki da zancen iska ana ta babbakar giwawa ke je ƙaurin zomo zo maza mu tafi a gyara miki ɗakin aurenki cewar zainab cikin sigar zolaya har zan so in ga ranar da na sama za ta yi hankali ta daina shashanci cewar inna wuce ba ta bi ta kansu ba ta cewar ta daga ɗakin zainab ta mara mata baya gwiwa a sage na babu ta bi bayan su siyayya suka fice daga gidan bayan sun kulle na fips suka hau zuwa unguwar shanu kamfanin sai da kaya na ƙasar waje masu kyau na gani na faɗa wato masu kyau sosai tun daga shigowarsu na sama ta saki baki tana kallon kayan kawa sosai ta shagaltu da kallon kayan gurin mai kamfanin ɗan ƙasar toki ne don haka cikin girmamawa yi tarbe su game da basu gurin zama bayan sun ɗan huta ne suka miƙe suka fara zaɓar abin da ya kawo su aiko sun zaɓo masu kyau daidai da tafiyar zamani bayan sun biya komai ne suka ba da lambar AJ don ya faɗi me yake so a yi masa sun jima da mai kamfanin a waya yana faɗin abin da yake so kamin su yi salama ya kashe waya gidan inda suka wuce bakin na sama ya ƙi rufuwa don farin ciki ita har ta ƙosa ma ta koma gida ta gani AJ masu kamfanin yasa suka jera kayan gamin da gyara komai take ɗakin ya fara haskawa wanda da ya ajiye su ne da ya ajiye ɗakin ne na yara falo ne da ɗaki ɗaya a ciki da kicin da bayi ba abinda ba a saka ma na sama ba na gani na faɗa ma scape ɗaki ne da ya fito na amarya sak da sai ba wacce ta ga komai ji take kamar ta lumawa ɗakin wuta ji take kamar ta kunna wa ɗakin wuta saboda baƙin cikin kayan da ta ga an saka hakan na nufin Eji ya ɗauki na sama da muhimmanci kenan dole ta yi duk mai yiwuwa ta kawo ƙarshen auren su don Eji nata ne ita kaɗai yace bai koma a ɗauko na sama ba sai bayan isha'i gaba ɗaya gidan Innar ya gama gundurar ta sannan ya zo, ko gama gaisawa da Inna ba ta yi bari ya yi ba ta wa Inna sai da safi ita da Zainab ta suri hijab da jakarta ta yi ficewarta zuwa mota. Sosai ta ba su Inna dariya wanda ko ba a faɗa musu ba sun san zumuɗi ne ya sa ta yakan har hira. ‘Yar hira Inna ta ja eje da ita ba su yi aune ba sai jiyo ƙarar hon ɗin na sama suka yi. ba eje ya yi masa sallama ya fice don shi ma ya kosa ya tafi gida don a gajiye yake ko da ya iske ta a mota bai ce mata komai ba ta da ya yayi suka ɗau hanya ita ko sai zuba take take tana faɗa mai kalar kayan da ta zaɓo murmushi kawai yake ke mata ba tare da ya ce mata komai ba har suka isa gidan kan ya gama fakin ta riga shi ficewa da gudu zuwa cikin gidan a falo ta tsaya kasancewa bata san wani daki ya bata ba tana nan tsaye ya shigo hannunsa rike da ki din motar shi duban ta yi a takaice sannan ya ce duk saurin naki a nan ya kare mamushi ta yi ta sakuyar da kai ƙasa ta ce a kunya ce ai ban san wanne ne ɗakin na ba shi yasa na tsaya a nan to taho in nuna miki ya bata amsa a takaice gaba yayi ta mara masa baya har zuwa ɗakin yasa ki ya buɗe ƙofar suka shiga wani tsalle na sama ta yi game da 'yar kara na ganin Ken da ɗakin ya yi da gudu ta ƙara buɗe ko'ina tana leƙawa ranta ya mata sanyi sai tsalle take tana juyawa shi dai gefe ya koma ya haɗa hannu yana binta da ido duk inda ta yi sai da ta gama ganin komai sannan ta ɗan samu natsuwa ta dawo inda yake durƙusawa ta yi har ƙasa ta kama ƙafarsa ta ce a tausashe anko na ga kaya naga kuma ya yi ba wanda bai yi min ba na gode sosai da yadda ka sa ni farin ciki Allah ya saka ka ya saka farin ciki ranar gobe kiyama ba ni da abin ba ni da abin baka sai dai in dawoma ina maka addu'ar gamawa da duniya lafiya ta karsa maganar cikin kuka sosai addu'ar ta masa daɗi duka ya kamo ta ya miƙar da ita tsaye ya ce cikin sigar rarrashi to ban da abinki meye na kuka dan miji ya ba matarsa kyauta ai dama haƙƙinki ne in miki kayan ɗakin bana son wannan ruwan hawayen, ya karasa zancen yana miƙa mata tishu ta goge hawayenta. Ba musu ta sa hannu ta amsa ta goge hawayen. Juyawa ya bar ɗakin, tura ƙofar ta yi ta kulle sannan ta nutse. Ta nutse akan kan lallausan kujerarta tana mai da numfashi game da godiya ga Allah da ya mallaka mata eji a matsayin mijinta na aure. Tun daga wannan rana Nasma ta daina zama a falon gidan sai dai tana cikin ɗakinta sabida ta fi sakewa a nan duk ranar ta eje a gurin ba yake kwana sabida tafiya masa bukata tsakanin shi da na sama gaisuwa ko ya sa ta dafa masa abinci kuma ko a jikinta hakan bai dame ta ba yau can gidan inda ta tafi ne eje da kanshi ya kai ta suna zaune ita da Zainab suna hira sai na sama ta ce Zainab dan Allah in tambaye ki murmushi Zainab ta yi sannan ta ce tambaye ni mana nasma gyara zama ta yi sannan ta ce wai a gidan a gidan mai mata mai mata da yawa misalin mace biyu biyu me ya amfanin wannan rabon girkin da ake na kwana bibbiyu dariya zainab ta yi sannan ta ce don kowace ta sami keɓewa da mijinta sun kwana guri guda ta faɗa mishi damuwarta ta karasa ba ta amsa tana nazarin ta. to ni gami na yi duk ranar nawa girkin sai eje ya ɗauko kuɗi ya bani in na ce na menene sai ya ce ya sayi nawa girkin sai ya tafi gun sai ba kullum haka yake min dariya zainab take har da tuntsirawa sannan sannan ta dan natsa tace sannan ta ɗan natsa ta ce nasima duk da tazarar da ke tsakanina da ke ba ta da yawa sosai amma koya koya na san na fi ki wayewa da gogewa da kuma wayau ta kai dubanta fuskar na samar na sama Dora, dorawa zainab dorawa zainab ta yi da cewa to ba to batu dorawa zainab ta yi ta ce to batu na gaskiya kwata-kwata ɗaukar da yayana yake miki ke baki cika macen da zai haɗa shimfiɗa da ita ba shi yasa yake siyan kwanan ki ya kai sai ba wanda kuma lokaci yayi na sama da ke ma zaki nuna kin cika mace marar ki za ta iya ɗauka in ba haka ba zaki zaki koka nan gaba da idon ki cewar Zainab tana kallon Nasmar Cikin rashin fahimta, Nasma ta ce, "Marata ta isa ɗaukar mai Zainab ta yi tambaya tana ware ido." Dariya Zainab ta yi sannan ta ja kunnen Nasma ta yi mata gaɗa. Murmushi Nasma ta yi game da kai wa Zainab duka sannan ta ce, "To ke a ina kika san duk wannan?" A makaranta ta ba ta amsa a gazarci. Haka dai Zainab ta ci gaba da wayar da Nasma kai kan abin da ya shafi aure da hukunce-hukuncensa. karan sallah ne ya tada su daga zaman hirar da suke ejo kan kanshi ya zo ɗaukar na sama ya yi wa inna sallama don gobe zai koma bakin aiki sosai inna ta sa masa albarka game da masa fatan alheri sannan ta ƙara da cewa a cikin matanka ka ɗauki guda ɗaya ka tafi da ita can aikin ka za ka fi samun nutsuwa amma zaman ka kai kaɗai a can ni ban gane masa ba ta yi ƙarshen maganar cikin yanayi na damuwa na sama da ke gefe ta yi tsagar ta ce inna gida na damuwa mun yi magana da shi ya ce da ni zai tafi goben kin ga ai damuwa ta kau ta faɗi tana sadar kallon gefen da eje yake masha Allah na ji daɗi sosai da zai tafi da ke ai mutuncin mutum cikin iyalinsa Allah ya muku albarka cewar inna cikin tsananin farin ciki amin inna rumu cewar na sama. saɓanin eje da tsananin mamakin ƙaryar da ta yi masa ya kasa amsawa to masu sauraron bari mu dakata A anan kusance tare da ni a cikin shiri na gaba